Jama'a ma sauraron mu da wannan lokaci Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku ta cikin wani sabon shirin noma tushen arziki wanda a yau kuma ya karkata ga wasu mata masu dabara waɗanda suka fahimci cewa akwai tilin arziki a ɓoye a cikin noma. Waɗannan mata dai ƙawaye ne da suka zama tamkar shaƙiƙai kuma baicin sun fahimci mahimmancin noma sai suka gane cewa yin tahiyar a kungiyance za ta hiriba da amfani sai suka kafa kungiyar taimakon kai da kai ta hanyar rungumar sana'ar noma wadda suka sa ma suna ten sisters wato yan uwa goma ɗaya daga cikinsu ta zo na amurka har ma ta ka mana ziyara nan sashen hausa na murya amurka wadda a wannan lokaci ne na samu damar tattaunawa da ita akan noman da suke yi kahin in ware mata tambayoyi na ba ta dama ta gaya mana sunanta da bakinta. Sunana Comfort Alfred Bukuma ne daga Adamawa a Gombe Local Government. Me ya eh. kawo ki ƙasar Amurka yanzu haka? A'a ɗan fari na yana nan shine zai aure shine ya gayyace ni in zo domin auren. To Mrs. Comfort kahin mu shiga batun noma ga dangadan. Da farko shin ko za ki iya gaya mana abin da ya ƙarfafa muku gwiwa kuka rungumi wannan sana'a ta noma menene mahwari menene dalilinku da har yasa kuka yi tunani kuka rungumi sana'ar noma ga dangadan kuma ga kukuna mata gaskiya matsalan da muka fuskanta a lokacin da muka zo wani wuri ana kira garin gombi sai na ni ina yawo ina yin zumunci da mata ina zuwa gidansu in gaishe su sai na ga wahalan da mata suke ciki hmm. in ni da kaina na yi ba zai kai ko ina taimakon ba so shi ne sai na ce ma kawaye na na ce mu rika shiga mu gai da gwamrayen na mana mu ga irin matsalolinsu domin ni ga gidan da na je gaskiya yaran nan da sun samu makaranta mai kyau da za su yi wani abu amma har matan nan na ganta yanzu kamar hawan jini domin mijin. ya rasu wa'yancan sun ce kuma 'yan uwan sai sun sayar da gidan da take ciki kafin a biya ma yaro makaranta sai ta ce babu gwamma muna cikin gidan nan ko 'ya'yana nan ba su yi makaranta ba so na ce na fara taimakonta to a wurin ni na ga taimakon da nake mata nan bai kai ba domin hannu ɗaya mm. ne ya sa na faɗa ma kawaye na domin muna duk abin da ka gani zai taimaka ma rayuwar mutum haka ne abin da namu na da ten sisters na yake mhm. abin da zai taimaka wa yan uwanmu mata eh, mu taimaka musu to shine kawai muka kafa a lokacin dama dan sabula muna sai mu je mu gaishe su da shi amma mun ga sabula nan ba zai kayartar ba mm. to shine haka muka fara fa mm. eh haka ne muka yi mm-hmm. eh damuwan da na je na ga mu especially eh, matan nan mm-hmm. yanda za a sayar da gida kafin a biya ma yaro makaranta to ina sa ta je ta aje yaran nan yanzu ina domin yaran nan sun kai biyar to in an sayar da gidan nan fa wai domin a biya ma yaro ɗaya ne ko a biya wa yaro biyu ne ko nawa to shine Allah ya taimake ta ta samu basira ta ce a'a goma yara nan su rasa makaranta eh, su zauna a cikin gidan to mm. haka ne to da na, gani haka na ɗauka yaro ɗaya ma na sa makaranta ba zai taimaka kamar yadda nake so ba mm. to shine fa ta a wurin ne damuwan ya tashi a wurin ne kuma motsin zuciya na ce mm. gaskiya akwai abin da ya kamata mu yi mm. ni kadai ba zan iya yi ba yanzu haka wannan mata tana noma ko kuwa mm. tana noma tana noma tana noma yanzu ma mun gode wa Allah yaran nan yanzu sun akwai guda uku da hudu da suka yi aure ma yanzu saboda haka ni gaskiya yaran kuma sai suka dawo kamar ni na haife su to ko ba dangin da ya haɗa mu da ita amma yanzu tana faɗawa yan uwanta ai wannan yar uwata ce ai wannan yar uwata ce in an ce to yaya gagarinki a can gagarinta yaya kuka zama yar uwa ta ce ai ba wanda ya kai wannan yar uwata domin ta taimake ni girmar da yaran nan in ba yar uwa ba wa zai yi ma mutum haka yawwa to kamar wani bayani zaki yi mana game da irin ayyukan noma da kuke yi aye to a ayyukan noman da muke yi dai mun fara ne kamar mun gani kamar yadda ana ce ba maraya sai dai rago so sai muka ga muka kaurar da irin wannan zance ba gwamruwa sai dai raguwa saboda haka muka tara kawunan mata waɗanda mazajensu sun mutu muka faɗa musu cewa kowa ya tashi a barci ba wai ka yi wani aure ba ne 'ya'ya za su sha wahala amma idan kin zauna kin mika kanki ga noma yaran nan ba za su sha wahala ba za su iya su yi makaranta so muka fara haka muka haɗa kungiyan nan a muna je muna yi noma idan allah ya kai mu rana ya ta yau mrs comfort alfred bukuma za ta ci gaba da yi mana bayani shin noma kawai suke yi ko suna gaurayawa har da kiwo za ku ji sauran bayanin a makon gobe da izinin allah yanzu a madadin mrs comfort da mai haɗa mana sauti julius gresham ni ce taku halima jumrau daga nan birnin washington dc ke muku fatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata.